mata filin mata Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara wanda muka raɗa mu suna filin mata na Studio Kalangu wadda ni rakiya a Remi ke gabatar muku da ita. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanya abokanan sadarwa rediyo da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar tamu ta Nijar. A nan babban birnin ya mai za ku saurare mu bisa kan Alternative FM bisa kan mita 99.4, Kwaratagi FM bisa kan mita 90.9, Challenge FM bisa kan mita 96.6. Sashen tattaunawa Facebook kinmu za ku buga muna Studio Kalangu sai kuma yanar gizonmu www.studiokalangu.com www.studio.org. Filin mata na Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da kuma jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba da amsa ga tambayoyin da ke ɗarme ma masu saurare kai. haka kuma masu saurare za ku iya ba mu ra'ayoyinku da kuma shaidodinku bisa kan filinmu na tattaunawa wanda ake kira whatsapp bisa kan tamanin sifili takwas tamanin da takwas hamsin da hudu a yau za mu karkata ne ga ayar sada zumunta na mata a kasar nijar ƙungiyoyin mata masu dubara wa'anda ake kira mmd a turance wato ci gabansu tun kafa su zuwa yau ƙungiyoyin mata masu dubara tsari ne na jagorancin mata matasa don ƙarfafa mata wa'annan rukunin na mmd sun samu wani ci gaba na a zo a gani a ƙasar Nijar tun shekaru da dama. Domin sanin abubuwa da dama a kansu muna tare da Madam Abdullahi Furera mai kula da horar da mata don tafiyar da tsarurrukansu yadda ya kamata da kuma Malam Mutari Duduka ma'aikaci ne a ofishin ministan da ke kula da mata da kare yara baki barka da warhaka alamun tattalin arziki na shekarun 1991 uh, na nuna cewa mata musamman ma na ƙayyuka na fuskantar matsaloli da dama suna fuskantar matsalolin kuɗi ƙarfafawa da kuma rashin yarda da kansu ma amma zuwar tallafin tsarin mata masu dubara ya kawo canji sosai madamma ah, abdullahi Frera zan hara da ku a yaushe a ina a ta yaya ne rukunan mmd suka bude ido rakiya ina gaira da na samu fagen ga don in gaya ma mutane al'umma yamai da kewayensu da ma cikin garin duka yaya ne mata masu dubara suka fara a niger lalle kamar yadda kika tambaya mata masu dubara sun fara ne a jawar maradi a gunduman gidan rumji cikin wani gari da ake kema kaga dama a shekara eh, sha tara da tasayin da daya lokacin nan mata suna fama da talauki da rishin arziki kenan suka nemi a zo a tallafa musu don su samu su ma talaukin nan don su samu su a fanni tattali arziki lokacin nan ne kar yadda musu an kakawa susu na harko a garin nan na kaga dama. Mm-hmm. ana nan ana nan mata sun ji dadin asusan nan an ka koma kawa wani asusu asusu uku aka kawa shekarar nan a cikin garin mata sun ka fara suka yi gungunsu suka yi cikari-cikarinsu kamar lokacin nan ana adashe a cikin garuruwa adashen nan ne aka dauka aka mace kwaskwarima duk sati suna zube nasu tun karhinsu mhm. da dala biyu zuwa dala goma zuwa dala ashirin cikin gungu kudin nan ne suka tara suka tara har da ya kai lokacin da kudin ya bunkasa ya kai suna ba juna bashi mhm. a tsawon wata guda sai su maido su kawo riba kadan bisa in an ba su jika biyar a kawo dala hamsin ko dala dari haka ne haka ne an ka yi ta yi sai da asusun nan suka bunkasa mata karkara da suka ji su ma suka ce a zo a dawa musu suka asusai hmm. shi ne ya sa asusun nan sai suka bunkasa a cikin eh, garin da kewayen garin lokacin nan kuma kayar ya koma ya dawa ma jihohi na zandar da difa da tawa har an kai mai an ka kama mata suka kawo a sosai kenan tun shekarar nan zuwa shekara dubu biyu da hudu mata suna nan ga asusai suna ga juyi da kuddin suna kananan sanayi saye da saidawa e, kaman hidda man gyada kaman sai da kayan miya kamar sai da kaya kananan sana'o'i dai suke nan gayi daban-daban to madalla Um, zan dawo gare ku malam mutari duduka ta yaya minista da ke kula da mata da kungiyar kyar ke tallafa wa rukunan mmd jama'a assalamu alaikum eh, to kuma eh, da wannan gwamnati da kuka muna eh, dan mu haɗi albarkacin bakin bisa ga wannan initiative da za a ce ma initiative ta mata masu dubara eh, da ke da kungiyar kyar ta kafa mm-hmm. eh, a matsayin ministan mai kula da mai kula da bunƙasa rayuwar ɗiya mata da tattalin da ake mm-hmm. kiran shi kenan eh, sai mu ci wannan kenan dubara dubara ce mai kyau wadda kyarta aza domin hidda mata daga cikin talauci mm-hmm. daman aikin ministarkin kenan na ya kula da promotion la farm sunan shi to mu da ma aikin da muke yi kenan na ganin mu ba mu da ko eh, eh, a fannin gwamnati ba mu da halin da zamu ci ko wani gungu wani sako a ce a taba a kai mata eh, kuɗi ko kuma mm. ko tallafi mai in aka samu wannan kungiyoyi da su zuwa ne suke a tallafi bisa ga aikin da ministra yake yi mm-hmm. kenan kun ga dole kenan mun sai mu ce dubara ce wadda take tana gyara minister tana kuma taimakawa minista a cikin aikin da ke yi eh, a fannin tattalin eh, bunƙasa ya mata da tattalin yara paske ce bunƙasa ya mata sai ce tattalin yara domin don matan suke rike da yara mhm. muna bakin namu kokari a matsayin ministar mhm. eh, malama furera ta yaya ita kerkin ita kungiyar kerkin take tallafawa matan mmd shekarun harkon mhm. kayar da kanshi masu aikin a kerkin su suke kama ma mata su a sosai da lokacin da asusai sun bunkasa sai an ka diba an ka ce ya kamata a diba a ganin cikin garuruwan nan ana samu madanni da suka kware a ba su horo su kama a yi asusai mm-hmm. lokacin na an ka samu mazan daji an ka same su da yawa an ka ba su horo su suke shiga garuruwa zuwa garuruwa suka hau a sosai mm, wato dai kenan kyar tana tallafa musu ne ta fannin horo ta fannin horo mm. da waya kai mm-hmm. don su su tayar da aikinsu kamar yadda ya kamata to sai kuma in dawo bangaren ku wani irin hulɗa ne tsakanin ita ofishin ministan da ke kula da mata da su rukunan mmd to eh, hulɗar da ke da kwai ita ce na farko da ma ita kungiyar care ko kuma kungiyoyi duka masu kula da na masu tallafa mata in kuka diba cikin eh, kamar kundi kamar irin su sedef ana cewa gwamnati ya kamata ya yi ma mutanen shi kasa kamar mata ya musu kasa mm-hmm. in ya musu in zai musu shi in bai da halin to ya zai ya nemi tallafi ta fannin eh, relation hulɗa ta ƙasa da kasa. Mm-hmm. Eh, ko kuma ta wasu kungiyoyi wanda za su kawa kenan irin su care ai da yarda gwamnati suka zo suka zauna kenan tsallahin da suke kawa na farko sai da sanin cewa ke eh, sun san ministar mai kula da ban kasar rayuwar mata ya ba su izinin su zo su yi wannan aiki kuma su eh, tun da al'umma shi ce suke ma ba su da al'umma ta kansu ko tun da su zuwa suka sai tallahi don kenan farko ta farko wannan hulɗa akwai ta tsakanin mu da su ta su gurfin mata masu dabara daman eh, ministar in za shi tallafa mata ta fannin gurfin ne yake to ga wanda suka zo suka kawo suka yi organizan su suka sa musu gurfin kenan kun gani daman da ka zo gari ya an ce akwai kungiyoyi cikin garin ku a mu sun da akwai kungiyar mata masu dabara kenan ka gani ita ce za a ce ma da horon shi ake porta dantre kenan hanya ta shiga ta farko ga ga ga duk wanda za shi abin ga minister ne ko ga wani man da ke son wannan shi eh, hanya ce ta shiga ta shi ta talhan mata paske in ka ce ka ce ka talhan mata kowace daban-daban daban ba za ka cimma guri ba mai amma ta fannin wannan gurfman da suka yi farme ta nan ake iya wani gina ko shi ministar kin mara kan kanshi ta fannin ma'aikatanmu ta wajen ma'aikatanmu da ke kan departement da da region suna sa wasu ma gurfman gurfman femina wani suke ma gariman da komi da komi me in an ka samu waɗanda kyar ta cire ita kanta su ma sai mu yi aiki tare su kenan saboda haka tun da menene bukatar mu mu ga cewa mata suna iya su kan kansu da kansu da kansu su doki yawanin kansu da kansu su taimaka ma kansu da kansu da da resources su da abin da ke gare su ga hannunsu kenan mu ta fannin wannan muke samu mu hulɗa da su da su muke hulɗa da da kungiyar da mata kawa su mm. mm. to madalla madalla a cikin jihohi nawa ne aka kafa kungiyoyin mmd yawawa in an dauka muna da jiha biyar yanzu dai inda muke muna maradi muna tawa muna talabiri muna zandar muna danyamai to in an dauka tun dai farkon mata masu dubara zuwa yanzu muna da gunduma sha biyar cikin niger da kananan dairori talatin da in an dauka unguwa zuwa kauyuka dari hudu da ishirin da takwas. Mm-hmm. Madalla akan wani irin buri ne ake horar da su? Guri da ake horar da su su tashi da kansu da kansu su sa da su da kansu su ya kamata su kwato an su don arzikinsu ya bunkasa kuma don rayuwarsu su da cikin gida da garuruwa ya yi kamar yadda ake so kuma su yarda da kansu tunda in ba yarda da kansu ba abun bai tahiya. Mhm. kenan guri da an ka sa musu don su ci gaba ba suna baya su ci gaba kai su waye su san ina duniya ya nuha in da duk an ka sa su suna iya magana su ba da ra'ayinsu a shi a yi aiki da su kowane rukuni mata nawa yake kumshe da shi kowane rukuni ana samun mata goma sha biyar zuwa ashirin da hudu ko ashirin da biyar bisa ga rahotannin sa ido na kungiyoyi da aka wallafa na shekarar 2013 ruwar ayyukan hannu wanda ake kira AJR da matan MMD suke yi na ta bunƙasa. Ta yaya matan nan ke ƙoƙarinsu a kan su na AJR? Malama Freda. To, ƙoƙarin da mata suke yi na harkon ma nake muku da suka kawa a sosai a susan nan da suka bunkasa sun kai yawa mata suka gani ya dake su yi hadin guya don su samu rezuzzuka rezuzuka kin nan a susu biyar zuwa goma hiye da goma yana yiwa ya wuke goma in birni ne in kawai ne kuma yana yiwa a samu asusu biyar zuwa asusu goma da suka yi hadin guya don su taru sakankaninsu su yi ayyukansu ayyukan nan nasu na da yawa in an dauka suna aikin mai suna aikin bankin cimaka suna saye da saidawa suna kiwo suna turka suna aikin garka lokacin damana suna da noman gangi da suke yi kuma bankin saye da saidawa kin nan suna diba su gani matsaloli da ya dame su yaya za su yi su ma matsalolin nan cikin karkara a fannin waya kai mata da maza da yara kankana don a gyara huskan rayuwar nan nasu cikin karkara. Mm. Wani irin ƙoƙari ne kuke kawo musu a fannin ayyukan nasu na AJR? To mu na AJR kin nan muna kawo musu horo yaya ne ake tayar da ajiyar kin nan kuma lokaci zuwa lokaci ana yi musu yawon gani bude ido wa'anda ajiyar kinsu sun bunkasa suna tayar kamar ke su ana dauka wa'ansu mata na wasu garuruwa su tai su gani don su yi koyo in sun komo gida su yi aiki da shi an samu mata da an ka hidda su ma cikin kasan niger aka kai su kasashen waje kamar su mali kamar su burkina su yi koyon aikin ajiyar nan in sun zo gida su yi aiki da shi mm. um, malam mutari kun ce kuna hulɗa ne da matan nan na mmd don saboda ku taɓo sauran mata mm-hmm. wani irin ƙoƙari ne kuke kawo musu a fannin ayyukansu na ajiyar to Eh, kun san kokarin eh, da ya kamata eh, ake kawo su shine labar kamar yadda madam hurera ta ce horo horo paske ba abin za ka iya kama mutum kamar yadda za ka kamar horo wanda zai tsaya dindinin gare shi horon nan kamar da faransanci ana ce horo akan fannin bi associative yana yadda ake ta yadda kungiya rabo na biyu a gwada musu yadda a yi su bisa ga gestion kula da ayyukan da kake nan masu kama ka kuɗi kenan yadda eh, za ka tafiyar da su ba wanda ba zaka bata da yawa ba ko kuma ba za su lalace ba na uku kuma akan kawo musu horo akan alphabetization functional tunda mutum ya iya wasu da yawa ba su yi lakwar ba kenan eh, sai a kawo musu horo akan eh, yaƙi da jahilci don ka san yadda za ka rubuta me na saida nawa na saida shi nawa na ciri ba da wannan ba sai ka kawo wani baka da kanshi don horo da dama dai ake badawa kenan ta wannan fannin ake muke ake kawo musu tallafi kaɗan kaɗan kuma in waɗanda sun kai zan ba samu agreement ba service kimo na kamar yadda ce muku suna suna nan don saboda su kama musu samu agreement tare da eh, eh, malaman gidan gona da ke bada wannan agreement mu organize su mu samu agreement su samu eh, su yi dabarar reglement intérieur de statut su je su samu agreement don su ji daɗin aiki saboda me saboda hannu ɗai bai wanke kanshi mhm. don ta nan wannan fanni muke dan muke kama insha Allah insha Allah to madalla eh malama furera menene aikin nan ke kawo musu na AJR da suke yi me yake kawo musu a cikin rayuwarsu eh, yana kawo musu canji da yawa cikin rayuwarsu mm. tunda lokacin nan da ba su komi mata ba komi ba ne cikin gidajensu balle garin na garuruwan nasu amma dangance da ajiyar nan mata sun samu wurin zama suna kama ma mazajensu don tayar da dauka nauyin gidaje mm-hmm. kuma matan da kansu sun samu arziki tanadi arzikinsu akwai wa'anda suke da kananan bisashe manyan bisashe wa'anda suka saye gonakai wanda suka kama ma yaransu sun shiga lakwal suna tayar da aikin eh, karatun nasu akwai mata abubuwa da yawa da suka samu dangane da ajiyarkin nan eh <laughs> rukunan mmd sai ƙara yaduwa suke a ƙasar niger a yau yawansu ya kai kimanin dubu dari bakwai tare da damar samun haɗin e, kuɗaɗe da suka kai kimanin miliyar biyu a shekarar goma sha bakwai a faɗar kyar niger malama furera a ganin ki yaya ne aka yi aka samu bunƙasar wannan adadin na rukunan yadda aka yi dai horon dai da kayar bai wasa ko so guda kullum kayar na bayan su kun ji muka ce musu ku madannin gari ne akwai da suke kama musu ana musu wayan kai ana musu horo kala-kala don dai ta aikin nan nasu kuma matan kuma su suka kama aikin nan da zuciya guda suka sa kansu ba su wasa ba ba washewa kullum suna nan dai suna saye da kahunansu don dai kudaden nan nasu su bunkasa akwai bankin kudaden da suke yi cikari-cikari nan nasu zubi da suke yi duk sati zuwa sati ko in an dauka a fannin rezo wata zuwa wata ko wata biyu zuwa wata biyu kuma an sa su hulda da wa'anda bankoki kananan bankoki da suke a sosai da ake kewa nemo bashi su zo su yi juya da bashin nan su yi sana'o'in nasu in sun samu su mai da bashin su kenan kudin nan ba kwana suke ba juyi dai ne ake nan gari da su shi yasa mata masu dubara nan sun ka bunkasa ina son just in dan yi karin bayani akan watan baya da kuka yi akan cewa wani amfani mata masu mata suka samu a cikin wannan eh, asusai na mata masu dabara eh, kamar da ta kwaɗi ba don iya fita kinta mai sun samu amfani da yawa na harko a fara daga harkokin kama 'yan ɗaya na kansu na biyu mata sun kai mata cikin wannan ƙungiyoyin na mata mai rukunai na mata masu dabara an samu matan da suka hice har wajen siyasa tunda a wata mashiya duk mahi yawan inda aka samu eli lokal kenan kwansayar eh, mm-hmm. matan nan na cikin gurfin mata masu dabara ne kun ga kenan akwai eh, sun samu karuwa nan wurin na biyu kuma gurin da ministar kinmu ke yi kenan na biyu ma akwai wanda zai ce ma an bani labarin cewa akwai dipte guda wadda ke ta hutu ta wannan fanni mm-hmm. ni abun nake so in kara matan masu dubara yanzu an dauka a shekara dubu da sha dayan da ya wuce an samu mata konsayawa sun kai dari da sittin da biyar kenan inda mm, kayar na aiki cikin dari ana iya samun sittin da e, biyar mata ne kwansayawa mm. an samu lokacin nan yanzu ma in an eh, eh, zaben da ya wuce kamar yadda yake mu an ka samu dipite guda lalle ita ta yi aiki ta yi yaki sosai cikin mata masu dubara kuma an ka samu merori mata hudu cikin mm, inda kayar ke aiki a zaben nan da ya wuce da ba a yi ba an samu mata dubu da sittin da tara da suka so su shiga takara ba a yi zaben nan saboda shine ba su shiga takaran ba kuma yanzu suna nan in allah yarda zabi mai zanwa suna shiga takaran su ba da ra'ayinsu inda ya kamata a ji su a dauka ra'ayin nan nasu. Wato dai ita kyar ba ga horo guda kaɗai ta tsaya ba horo iri-iri take yi wa mata don bunƙasar da rayuwarsu. To Dukkan mata da ke cikin rukunan MMD a ƙasar Nijar suna taimakawa dukkan mata saura wa'anda ma ba su cikin rukunai faɗi tashi dai mata suna nan suna cin riba da dama sai mu saurari matan nan na rukunan daban na MMD. MMD an ka samu a nan cikin komincinmu da karkararmu duka mun samu horo kala-kala a cikin kar an yi mun horo bisa musguna ma mata an yi mun horo e, bisa zamantakayya akwai horo bisa kasuwanci an yi muna shi an kai muna horo bisa harkan kwansaye don ni alhamdulillah na samu saboda unhanin kayar na samu kwansayar da ba yi hausa ba tunda ni ba zabar ma ne me unhanin kayar da ya zo ya ya kafa karantun ne yanzu gani nan na yi hausa ka gani bisa horon da kayar ya yi muna muna noman rani har da noman albasa muke yi wanda bai da taci in fuwar ya kai ana kiran mu kai albasan mu mu kai gabu don gabu wajen iri hudu ne hal biyar yanzu gari gari ake aika har kasashen waje ana ce gabun nan mu aika musu suna abin kenan duk unhanin kayar ne mun ka samu waɗannan abubuwa muna samu da muna ziyartar juna tsakaninmu kamar wata sabga in ta tashi muna zuwa muna kar da mutane can muna zuwa ana yin wani dan kuɗi kuɗi haka dala ɗari ɗari a biya mai sabga don ya ji daɗin sabga mu ma an muna yi a gari su ma suna zawa ana sabga tsakani eh kuma akwai kamar sana'o'i da muka koya su ma muna ƙaso sauran mutanen su ma su sani su koya kamar misali da an koya ai mutane sabuli da da man gumi da maka, eh don muna ƙara koya mutane wanda ba su samu ba horan muna ƙara ba su horon su ma muna ɗan koya musu dan su samu su ma su koya to mataki ya dai na bi sau da ƙafa ko bi sau da ƙafa ne kan kenan bisa abin da ake ana bi sau da ƙafa yadda ya kamata ta kamu ci gaba sosai tun da mun ga ci gaba da ai asusu ne haka MMD haka muke na sati zuwa sati ko to kuma yanzu ya zamanto har ya koma rezo rezo ya koma federation ka hudo mu sunayen mu an hudo sunayen garuruwan an hudo sunayen komin an hudo mu sunayen jihar mu da da kasar mu ma Niger duka ai shine ci gaban mu shine ci gaban da muka samu To Madalla kun dai saurari daga cikin wasu ra'ayoyin wasu mata na cikin rukunnan MMD sai in ce ma shugabanni ma ne muka tuntuɓa masha Allah. Malam Mutari me za ku iya ce akan wa'annan mata? To ai wannan mu a matsayin Eh, ministar mai kula da bunƙasar ya mata tattalin har sai dai mu ce mun ji daɗi kurum mhm. tunda kamar yadda na gaya muku a farkon mu duk wata ƙungiya za ta zo ta nijar ta aiki tallafa ma ma gwamnati ne take yi gwamnati a traversal minister mhm. kenan kan aikin da kokarin da yake yi su kara mishi wani su kara mishi wani kokari don kenan waɗanga matan yadda abin suka gani mu ya mun daɗi kuma haka muke so mu ga cewa banda ma su kan kansu sun zan suna jawo wa waɗancan saboda ban son ganin mata kwance kurum illa kawai sai dai jiran eh, abin da mai gida ya kawo mm-hmm. cikin hausa ana cewa eh, wanda bai da bai da dubara don ko namiji ne kenan ko mace ba ta kama batun shi kenan dole kowa ya kamata a ce ya yi kokarin ya kai na dubara da ya rika wani abu kan shi kun ba bai kamata a jira hallo ko da shi sai gwamnati kawai ya kawo mana a ah, mu gwamnati bai mana kaza a ah, mu gwamnati in kana da initiative ka ba ka taimaka ma wani shi ma ya gani wanda ke kwancen nan ka tara shi daga zaune daga zaune ya tashi tsaye har shi ma ya tafiya tare da kai ta wannan fanni in a ci kungiyoyi kamar haka eh, an samu irin haka nan fiye da kungiyar kadai an samu biyar goma sun ga suka bunƙa sun ka bunkasar da rezo na na mata kamar haka to sai mu ce alhamdulillah promotion la fam minister ken ya zai cimma gurin shi ba tare da wani gaba eh kun ga yau saboda wannan dubarorin da suka yi yau har akwai wasu proje masu zauwa su ce a mu ta fannin mata masu dubara za mu bi mhm. mu yi aiki saboda matan masu dubara su ne su ne wanda suke rike da wasu abubuwa sun ka iya sayan firigo su yi wannan yan kamsu energy eh, energy solar ko energy eh, renewable ko energy mhm. eh, a kauye in kina zama ya za a yi kwanaki amma wa'ancan da ke mhm. da kokari kama wannan suna iso abubuwa wanda ya kamata su yi unhani da su kamar wani a kai glass a ƙauye saboda ga firigo an saya ta fannin wannan proje na na energy yana su ma a ƙara bunƙasar da wasu fanni na na na na na eh, cigaban al'umma na cigaban mata malama furera a ganin ku bayan aikin nan nasu a jr da suke yi ko akwai wani aiki da matan amd suke yi bankin a jr kinnan kamar yadda nake akwai waya kai da suke yi mhm. cikin karkara kira da koke da suke yi mhm. don rayuwarsu su gyaru mhm. don su kwaco inkinsu in an dauka bisa gado ne ana maza da mata da matasa wayan kai mhm. da mata ma suna da haki bisa gadon ubannin mhm. a fannin wannan an samu cigaba sosai tunda akwai mata da suna samu gado in ubanninsu sun rasu kuma suna samu gadon gonakai kuma in sun samu sun yi ajiyar kinan nasu akwai wanda suke saye ma gonakai su yi aiki mm. kina an samu ci gaba sosai mm. kuma a fannin wayan kai mm, don 'yan mata a sa su lakwal a bar su lakwal su yi lakwal kinan nasu har su wike sai eje su ci gaba da aiki eh, a college eh, a lise zuwa university mm. kenan wannan ma ci gaba ne kuma a fannin eh, kashe-kashen nan da bai da kai banza nan da ake yi lokacin bukukuwan nan mm-hmm. an samu nan ma sun rage mm-hmm. kuma 'yan samari da matasan nan da suke sha kwayan nan su ma suna wayan kai don a bar shaye-shayen nan kenan mata suna abubuwa da yawa ba ajiyar kawai suke yi cikin garuruwa a kasance birni ne ko kauyuka sai kuma mu juyo ga wata mata wadda mace ce tilo akan kuzarinta da kuma iliminta mai gwagwarmaya akan ci gaban mata wadda ta soma aiki tare da rukunin mmd a shekarar 2002 a jihar Zandar a fannin tsarin kiwon lafiya. Ita ce Malama Fatma Zainu, e, kwararriya cikin aikinta yau shekaru ashirin kenan tana aiki a nan na aiwatar da shirye-shirye a fagen daidaita mata, muryar mata, kiwon lafiya, abinci mai gina jiki a Kyar Nijar. Fatima Zainu ta soma aikinta ne a ƙungiyar Care International a shekarar 1999 wadda har yanzu tana aiki a nan. Shekaru ashirin kenan tana zane da kuma aiwatar da shirye-shirye a fannin daidaita mata, haɓakar mata, kiwon lafiya da abinci. A shekarar 2002 ta gana da rukunan mata MMD a jihar Zandar a matsayin wani ɓangaren na ƙananan aikin kiwon lafiya. Lokacin nan ne na lura da tsarin nan na MMD yana da mahimmanci kwarai da gaske daga nan ne muka dora da tsarin hannu da hannu da abin da ya shahi kiwon lahiya. A ganin Fatima aiki da rukunan mata, mata masu dubara wata dama ce na samun nasara da kuma tsari. Ina ɗaya daga cikin waɗanda suka girka tsarin nan na MMD mata masu dubara kuma ake damawa da su a cikin fannoni daban-daban na kyautata rayuwa ta al'umma cewa da kiwon lahiya, noma, ruwan sha, samun guraren noma da sauransu. An haife ta ne a shekarar 1966 a azal jihar Agadez. uwar yara biyu dr fatima zannu mace ce mai digirin likita a nan kasar mu ta nijar fara ce matashiya fatima cikakkar shugaba ce da ke a zaman kowa mai kula da kuma son zamantakewa. Ahmad Dawalak da ke aiki tare da ita yana mai cika yabonta. Euh, Ina ganin ko banda kwarewarta a kan aiki, mace ce mai fahimtar baiwa abokan aiki kuzari, take gudanar da aikinta kan gaskiya. Tana kuma taimakawa sosai wajen ganin yadda za a gane wannan batu na samun 'yancin gashin kai na mata da na 'yan mata. Muna karuwa sosai da shawarwarinta da kuma horon da take bamu. Fatima Zainu yanzu ita ke kula da duk wani ci gaban mata masu dubara a dukkan kasashe Ɗaya daga cikin nasarorinta na ɗaguwa ne tun a shekarar 2009 na horarwa ga matan MMD bisa jagorancin mata a jihar Zandar. Burin shine na limka adadin yara mata a makarantun boko. Wannan wata hanya ce da ke ba mata damar su samu 'yancin gishin kansu a Nijar. Ta haka nan ne mata suka samu damar girka wani tsari da ke ba kowace mace damar ta saka yarinya ɗaya ko ɗiyar makwabta ko kuma wata al'uwa ko aminiya a cikin makaranta. A ganin Fatima Zannu, karfafawar mace bai kamata ba ya jitu a cikin ofishi ko a waje. Ya kamata ta kasance cikin gidaje da kuma cikin iyalai musamman ma yara mata ya kamata su tashi su yi kyam don ci gabansu. To, Madalla a gurguje eh, Malam Mutari, me za ku ce akan wannan sharmar Fatima Zainu? Oh, Fatima Zainu, sa'ad da aka ci ni ta zama ta a kayar. Mhm. Paske muna cikin wani proje Santila Reposition. Kamar yadda ta ce, ita kwal in siye kin mu haɗuwa da animatar cikin mmd mu don mu rika waye ma mata kai cikin gurkuman akan su rika hidda cikin abin su rika hidda wani abu saboda gobe idan rashin lahiya ya kama mace ko danta ya kasance mace nan eh, tana da wani abin da za ta kula da kanta ko za ta kula da ta ba tare da sai ta matsa sai ta dami mai gidanta ba ko bai da don kenan eh, sai in ce eh, kamar yadda ni duka sun ka faɗi aka bar temoyage mace ce wannan sani ba tant comme maledi en faransai eh, ma ma ce mm. sosai eh, kun ga doktor ce ta medicine amma ba ta yi wuya convertir ba ta komo daga cikin proje da sante ta komo cikin proje mmd kuma ta kuma take har ta ke yau tana kula da duka afirka to malama eh, furera me za ku ce akan fatima zainu <laughs> to abun da ta gayi haka ne gaskiya ne mm-hmm. fatim zaini na santa tun lokacin da take proje sante kinna mhm. lalle ta yi yaki sosai ma jaruma ce eh, uwan mata masu dubara ake kiranta ma mhm, mhm. ta kama sosai don mata masu dubara su bunkasa kamar yadda take yanzu alhamdulillah mata masu dubara ba a iya aiki a care in ba an shigo ta su ba. Mm-hmm. Masha Allah. Um, yaya za a bunƙasar da al'amarin AMD a babban birnin ya mai musamman ma a cikin ƙauyukan ƙasar Nijar baki ɗaya kun san da yake wani bi ƙauyukan matan da suke cikin ƙauyuka su ne ba su da ƙarfi ma ƙwarai. To wajen karishin karhin nan ko a birni ana samu mata da ba su da karhi. Kenan in an dauka in kauye ne in birni ne ya kamata a bunkasa mata masu dubara sabon tsarin nan da muke nan ga kirkira a shekara dubu da ashirin za a fara shi an dauka birnuka ma za a bunkasa mata masu dubara da kauyuka ana bunkasa mata masu dubara kayar na nan kullum yana bi bayansu yana musu eh, wayan kai jewaya da suka ce na ji mata da suka yi magana suka ce a ci gaba da jewaya da zai ki da gaba da jewaya don mata masu dubara nan su bunkasa duk hadin niger malama yaya za a yi a yi gaba da gaba da matsalolin da kamar suke iya tunkarar mata na masu eh, mmd to kamar yadda muka fara gwada musu matsalolin nan su za su kiwo ma kansu mhm. matsalolin nan har yanzu dai mun ci gaba da ba a su waya kai da gwada musu hanyoyi da ya kamata a bi da a ma matsalolin nan matan nan da an ka tara hadin guwa rezuzuka da ake kewa federation za a ci gaba da sa federation kin nan a diba a gani kamar yarda eh, wanga yake federation kin nan a diba a gani yaya za a tara su wuri guda don su bunkasa su ma su diba hanyoyi da ya kamata a diba a bi a kwace ma mata su don su ya gyaru to masha Allah uh, malam mutari bayan shekaru 25 da kasancewar mmd wani irin kira ne za ku yi ga mata to allah kiran da ya kamata eh, niki akan eh, wajen mata su yi koyi da wannan matan na cikin asusun mata masu dabara mm-hmm. su yi koyi da su saboda in ana son a cimma guri na mutum ya hito daga cikin kangi mai waya sai ya tashi tsaye da kai ne kamar yadda wannan matan ya saka wani ba wani abu ake basu ba kyar take basu ba illa horon nan da take basu mhm. su ma in yau kuka zo kuka tsaye da kuka yi group man kuka ce a zo a baku horo horon za a baku ko da ma ministar ko da yana yi banda eh, horo har da tallafi ministar yana kawo kamar ta fannin rage musu wahalolin da suke yi a ƙauyuka an zama azin platform multifunctional za su rage musu ayyuka akan cewa mace ba sai ta yi daka daga hannunta ba mace ba sai ta yi abubuwa da dama da kuma fasa'o'i da dama da ke cikin wannan platform multifunctional har da sharji wanda ba ta yi da kuma aiki da firigo da wannan da ke da ku don kenan ni dai kiran da nake yi illa kun mata su yi kokari su yi koyi da waɗannan matan ba mu tsaya ga mata masu dabara ka idan saboda su yanzu kun yi zancen dubanne muku matan Nijar sai mile yake ne. Mm, dama ga baki ɗaya. Mile yake ne kenan eh wannan dubunnan su zan abin koyi ga sauran matan mhm. eh, don kowace ta tashi eh, ta nemi sana'ar ta shirin yi ta wannan gungu yana wajen saboda ba ku iya kai kaɗai ka cimma guri sai in ka haɗu da wani ƙarfi da ƙarfi sanan da zaka wani ni mhm. babban kiran da nake musu kenan na su zan su wani in horo suke so kamar yadda mata na masu ba suke samu su ana iya zuwa a tarda su tunda akwai ma'aikata da ke da kwai a cikin jiha a cikin department a cikin komin wanda za su iya kawo musu wannan horo kuma akwai projekin da suke suna shirye da yan ce za a kawo musu eh, ko kuma kungiyoyi kamar su UNFPA da sauransu wanda yan ce za a kawo tallafi suna iya bada tallafin nan saboda a a ba mata wannan horon da wani ke. Madalla. Ah, Malama Furera, wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata? Mata ga baki ɗaya ba na MMD kaɗai ba. To, na ga dai yanzu dai kan mata sun wayo tun da in an dauka a kauyuka ne ko wanda ba su cikin mata masu dubara suna so a zo a kawa musu a sosai kenan mata yanzu ba su nan ga kwana sun halka kenan sai mu ke musu su ci gaba da dauka nauyin kansu su ci gaba da abun da an ka koya musu su yi aiki da su don rayuwarsu ya gyaru To madalla sai kuma dandalin namu na nishai wanda muka raɗa mu suna matso ji hira ce tsakanin mata wanda abokanan aikinmu hawa Usman da Rabi mai Kano suka shirya mana. matsokiji matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji. wai kin san da rayuwar mace ba ta yi wahe da tsafta kin sani ko kenan ya kamata mu yi hattara gaskiya tun da kana shiga mutane kana tahiya sabga jikinka yana wani iska marar daɗi a kuma yamma kana da mai gida yana gudunka <laughs> yawa ai ba ma mai gida kaɗai ba ko kai kanka wata rana iskan jikinka yana ka. to ina mahuta tun da gaskiya dai muna bakin yin mu wankan muna yi sahi da maraice har da yamma ai wankan wannan kaɗai bai ya isa tun ba a wannan zahin ba akwai abubuwan da ya kamata a ce suna tare da ki a ko da yaushe kamar su lemun tsami da su tahi amarya kamshi kin ga kamar kahin ki wanka kina iya ɗaukan wannan lemun tsaman ki raba shi biyu ki haɗa shi da tahi amarya kamshi ki goga su hammatanki da duk lungunan lungunan jikinki ki jira minti ɗaya ko biyu sannan ki shiga kite ki wankanki to insha Allah sai kin yi ban kwana da iskan jiki hmm. babu shakka tun ba ma in kin sa tuwahin ki wankaki kika shaho turaren ki ko ma wani iri ne ko na nawa ne ma ki shaho shi ke ma zaki ji daɗin ki. lalle gora ce mini sai kuri a'a kawali na ce miki rangwada ba ta karewa kawai kina rangwada ki shiga inda kike so jikin ki tsaf ba ruwanki Masu saurare da wannan shirin namu na motsa jiki za zamu naɗe tabarman namu na muhawara filin mata a ƙarƙashin taken ƙungiyar mata masu dabara mmd ci gabansu tun kafa su zuwa yau wannan kuma tsari ne na ƙungiyar ker niger tun a shekarar 1991 a garin kagadama wadda ya kamata a jinjinawa mun kasance tare da malam mutari dauduka ɗaya daga cikin ma'aikata na ofishin ministan da ke kula da mata da yara da kuma madam abdullahi furera mai kula da horarwar mata don tafiyar da tsarurrukan su yadda ya kamata akan na'urori abdulkadar cambiano mai gabatarwa ni a arimi anan muke ce muku masala filin mata filin mata filin mata filin mata filin mata